قتل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فرقة المرجئة وأقوال في الإيمان wato bangarorin akidan murji'a da maganganun da bai فقد افترقت هذه الفرقة على ثماني عشر فرقة wato hakika wannan kungiya sun kasu zuwa ga kungiyoyi goma sha kungiyoyin murja sun kasu ƙungiyoyi goma sha takwas. Kama faza na al'allama a sarkaki. Kamar yadda al'allama a sarkaki ya amfanar da mu a cikin littafin sa al-Burhan. Na sun sama wal Bagadadi wal Isra'ini. Sannan al-Imamul Bagadadi da Imamul Isra'ini hmm. ya kasa shi a cikin a cikin littafin sun kasa shi. Al-Firak bayan al-Firak. A cikin littafin Bagadadi mai suna al-Firak bayan al-Firak. Wata tafsir fi din. da littafin a tafsir fi din ila salasat asnaf sun kasa su zuwa kashi uku wa sinfu minhum qalu bil irja fil iman eh wasu bangare daga cikin bujja suna da fahimtar irja'i a wajen imani na bil qadar ala mazahib al qadariyya imani da muqaddara akan mazhaba na qadariyya na da mutazila dangane da imani wato suna da fahimta na irja'i a wajen imani da kuma a wajen kaddara a kai suna da aqidan irja'i a wajen imani sannan a wajen ƙaddara suna kan fahimtar mazhaba na kadariya da su da mutazilawa kidan suna inkarin kaddara eh wasinfu minhum qalu minhum bil irja' fil iman amma wasu bangare daga cikin suna da fahimtar irja'i a wajen imani wa bil jabr fil fil a'mal sannan suna da fahimtar jabar a wajen ayyuka ala mazhab jaham bin safwan akan mazhaba na jaham bin safwan a tirmidhi na wasifin salif khariju na an jabariya wal qadariya wasu bangare daga cikin su sun yi tawaye sun fita daga jabariya da kuma qadariya ba su cikin yan jabariya ba su cikin yan qadariya al shahrastani eh wato amma su yan yan murji'a ne su suna da fahimtar irja'i hmm. amma dangane da jabar su ba yan jabar bane ko su ba yan qadariya bane su ga sunan dai wa الشهر الثاني شهر الثاني wal والمرجع أربعة أصناف su ya murji'a nau'i hudu ne murji'atul khawarij akwai murji'a na yan khawarij murji'atul qadariyya akwai yan murji'a na yan qadariyya murji'atul jabariya. akwai murji'a na yan jabariya. wal murji'a murji'atul khalisa akwai murji'a tsantsa wanda su kawai irja'i ne sosai ga dai Nisan zama zai fi dacewa. Yanzu da jabariya komai a zuwa zan jabariya su suna ganin ga aikin da mutum ya aikata Allah ne ya aikata ku. To kuma wayannan suna ganin sabon Allah baya cutarwa su kace. Kaga zai iya fita cewa tunda ya ga saban Allah baya cutarwa in bawa ya aikata aiki ba shi ya aikata ba Daga zai iya tunda zai ba shi aikata ba to ai ba zai cutar da shi ba zai zai iya ɗaukar haka Kalli a kuma imani a zuciya. Eh, eh akwai kuwa abin da ke magana alaƙanta wancan akidar da wannan, da kuma alaƙanta akidar da ba karyata wanda gaba ɗaya. a wani da masu tsare kawo kwata-kwata su sun nuna bawa ke yin komai su suna so ne su dora laifi ga bawa sosai su kuma inda suna so su su nuna bawa bai da laifi yana da uzuri kaga za su damfa alaƙa da yan jabariya fiye da yadda suke da alaƙa da yan kadariya na'am na'am تعامل الفاعل بسم الله الرحمن الرحيم al الله الرحمن الرحيم البدء بالأهم ثم المهم wato farawa da wanda ya fi muhimmanci sannan muhimmi ya tahattamu ala talibi kulli eh, ala talib wa talibin yana wajaba ga ɗalibi ga mai neman kowane ilimi Na wala ma ɗalibin ilm a shari'i. musamman ma mai neman ilimi na shari'a an yaftara min al-ulumi anfa'a ya zaba daga cikin ilmuka wanda fi amfani yani an yaftara al-aham fal aham na ya zabo wanda ya fi muhimmanci sannan wanda ya fi muhimmanci kama arshadana ilayhi ulama ar-rabbaniyyin kamar yadda malamai na kirki malamai na kirki suka shirya da mu ulama ar-rabbaniyyin na'am wa minhum ash-shaykh Abdurrahman al-Akhdari al-Maliki daga cikin wayannan malaman akwai ash-shaykh Abdurrahman al-Akhdari al-Maliki Allah ya fasa rahama kalami nafis al-mujib a cikin maganar shi mai tsada wata kaitacce gashi nan haisu kala awwalu ma yajibu ala al-mukallaf da inda yace farko abin da yake wajaba akan mukallaf tashihu imani shine ya inganta imanin sa kuma ma'rifatu ma yuslihu bihi farad aini sa'annan ya san abin da zai gyara farannan ainihin sa da shi ahkamis sala kamar ku hukuncen sallah tahara da tsarki da siyam da azumi kult za a cire tahara guda ɗaya eh. sai na ce hadha ma yu'abbaru anhu inda ɗan ulama wannan ne abin da ake fassara shi wajen malamai bil fiqhil ana kira fiqhil awlawiyya mutum ya zafi, wato ya tsara abubuwan sana addini sai ya zaɓi wanda ya muhimmanci a gani daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan kamar yadda manzo Allah ya ce wa mu'azu bin Jabal ko lalle zaka je wajen wasu mutane ahlul kitab yakun awwala ma tad'u ilai ila an yuwahhidullah hmm. yanzu farko abin zaka fara musu wa'azi shine tauhidi fa inhum ata'u ata'u laka lizalik an fa abirhum menene farada alaihim khawsal wa fi kulli yawmin wa layla ka ba su labari Allah ya fallata mu salloli guda biyar kowane yiri da dare idan suka yi maka da'a ga wannan fa abirhum anna Allah farada alaihim sadaqa to kazu min abu a gani ya mataki mataki mataki aham fal aham ko a fara da wanda ya fi muhimmanci sannan na biyu biyu baya na uku ya biyo baya shi ne fiƙiwul aulawiya a gane fiƙiwul aulawiya ake kira wannan mutum ya duba wanda ya fi in ya gama da shi sai kuma matakin sa na biyu sai mataki na uku yana da muhimmanci sosai a cikin da'awa a gane wannan ko akwai akwai hadisin dufail wanda manzo sallallahu alaihi wasallam wani sahabi dufail ya yi mafarki ya gamu da wasu mutane daga cikin yahud da ya mafarki ya gamu da su sai shi tufaɗi yake ma ba yahude nasiha cewa inna kumla an tumul qawm laula an annakum taquluna uzairu uzairu Ya ce kai da kun cika mutane ku yahudawa da ba don kuna cewa uzairu dan Allah bane ta shi ba yahuda sai bai da bartani sai ce wa antum la antumul qawm laula annakum taqulun masha Allah wa sha'a Muhammad ta ce kuma da kun cika mutane da ba don kuna cewa masha Allah wa sha'a Muhammad ba to ya ƙara gaba sai gaba da nasara wani kirista sai ce masa ya ce kum la antumul qawla wala annakum taquluna isa bulullah a cikin mafarki ne ba ya ce ku da kun cika mutane da ba don kuna cewa isa dan Allah ba ne shi ma zai kirista ya ce to ai kum la antumul qawla wala annakum taquluna masha Allah wa sha'a Muhammad kuma da kun cika mutane da ba na cewa masha Allah wa sha Muhammad ba to da gari ya waye sai Dufail sai ba da labarin wannan mafarki ga wani abokinsa daga bayan sai ji wajen annabi sai ba shi labarin abin shi ne annabi ke tambaye shi hal akbalta bihi ahadan shin ka ba wani labarin wannan mafarki sai ce na'am ya rasulullah ka ba labari ya ce? eh to shikenan ba komai sai ka ba da labari sai tara mutane sai tara mutane suke cewa amma ba bayan haka dan dai dufail ya yi mafarki kuma akbara da man akbara ya ba da labarin mafarkin ga wanda ya ba labari to wannan mafarki da ya faɗa abin da ya faɗa ta ce daga yau ya ce yau ku yi mafarki amma yamna uli kaza wa kaza an alhakum an ku yi mafarki amma kaza da kaza shi yake hana ni hana ko abu wato ko kuna faɗin wata magana kuna faɗin wata magana wanda kaza da kaza ke hana ni hana ko abu kuna da wannan ku akwai wata magana da kuke faɗa na jami ku kaza da kaza yake hana ni in hana ko abu amma daga yau kada ku ƙara cewa ma sha Allah wa sha Muhammad wa qulu ma sha Allah wa ahlu a gani me zan fahimta kan wannan wannan hadisin bi mataki mataki wato suna aikata wani abu wanda wannan abun ya gyare su kaza da kaza ya sa bai hana su ba amma daga yau kan su ƙara faɗa sai ya hana su kaga bi mataki mataki wato akwai wato wannan shirka ne karami wato yana so ya hana su babban shirka in ya hana zuba shirka daga bayan zai hana su karami an fahimci wani ku kenan malami bai da awa wani lokaci kan hangi wani barna ya yi shiru ba nan bai san da barna ba ya san da barna amma yana so ya hana wanda ya fi shi ne tukuna kuma bai sani ku akwai barnan da ya fi shi ne yake so ya hana to saboda haka shi ya sanya ya kyale wancan wancan karamin wannan shirka ne karami to suna aikata manyan shirka to sai iyalin suka ƙanana ya yana shi nan gaba ya musu magana kan shi to saboda haka sai shi shiru ba nan bai san cewa wancan banda bane amma wani iya gani zai ce kaga malam ga ɗaliban shi na ta kaza ta kaza duk ya ƙyale su baya kaza baya kaza baya kaza shi bai san cewa ana bin mataki bane da fiqhul aulawiyya a duba abin da yafi dacewa sa'annan abin da yafi dacewa sa'annan abin da yafi dacewa wani lokaci malam na ganin cewa in ya hana wannan ma zai iya rusa wancan sai na yi gyale saboda hikimomi na da'awa ba wai dan zai yi shiru ba ba wai dan dan ya dauka abin halal bane an gane wannan ko to shi ne kaga nan mu'azu bin jabal an ce mai tauhidi farko in suka yi da'a sallah in suka yi da'a zakka to shi ma kazalika wajen neman ilimi mutum zai duba ala aham fal aham ne magana mai A awwalu ma yajibu ala al-mukallaf farkon abin da yake wajaba ga mukallaf shine inganta imanin shi kaga tauhidi nan ya san abin da zai gyara murnan ainihin sa da shi sai ce kamar hukunce hukuncen sallah da tsarki da azumi a gari shi ma ya bume ka'ida na wal aulawiya yawa bai zo ya fara shafar ko abin da ya wajaba kan mukallaf ya zo ya yi sallar duha sallar shafa'i da wuturi eh, da kaza kaza ya kawo wannan ya duk bai magana kan wani sai magana kan ahab fal ahab yawwa nan wai sammi ba'dhum ilm al-hal wasu daga cikin malamai suna kiran shi ilmul hal haka za abbara anhu imam az-zarnuji haka nan al-imam zarnuji haka ya fassara shi shi kuma yambage li dalib al-ilm ya kamata ga dalibin ilimi an yaktara min kulli ilmin ahsanahu ya zaba daga kowane ilimi ya zabi wanda yafi kyau mimma yahtaju ilayhi fi amri dinihi fi hal daga abin da yake bukata a cikin al'amarin addininsa nan take kuma ma ya tafi ilahi fil ma'al fil abin da yake bukata nan gaba ma'al makoma nan gaba a gani ya zaba abin da yake bukata wato nan gaba kuma ay qaddim ilm al tauhid ya gabatar da ilmin tauhidi a wannan ilmin tauhidi da sanin Allah nan wa ya'rifu Allah ta'ala dalil ya san Allah ta'ala da hujjoji da dalili كشف الشبهات في مسائل العاد والجهاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الوجه السابع تذكر أنا بقوي أن القول بالبطلان عاد الحاكم بغير ما أنزل الله للي رأي باتشن باتشن القول بهكونش بغير ما أنزل الله Da kafirai yastalzimu an yakuna al-kuffar fuqaha muhaddiqin yana lazantarwa a ce kafirai wato fuqaha ne na hakika game da mas'alan hukunci bi gairi ma anzalallah wa annaha kufur kuma lalle wannan kafirci ne shi an gane wannan in an ce wato shugaba mai hukunci bi gairi ma anzalallah in an ce ainihin wato alƙawarin shi da kafiri ba ta ce ne shugaba ne wanda yana bin tsarin da ba na musulunci ba to sai shugaban nan sai ya baiwa kafiri amana to sai yan hamasa suka ce wannan amanan da ya bayar bai yi ba bai sa bai yi ba saboda yana hukunci bi gairi ma'an zalalla baya hukunci da abin da Allah ya saukar shi ne aka yi to in ka faɗa haka wannan yana lizimtarwa ya zamanto kafirai kenan masana fiƙiu ne sai kafirai sun san fiƙiu ya zama to in za su ba shugaba hukunci sai sun gane wannan shugaba yana hukunci bi ma Allah wannan baya yi sai sun gane cewa wannan shugaba a wajen musulmi ba kafiri ne shi tunda ko kafiri ne baya halatta mu zo mu nemi amana a wajensa shi kafirai sun san wannan abubuwan kamar yanzu kafirai su gane cewa sarkin musulmi ba shi kowa ilimi ba cikin malamai ba su gane wannan ba a cikin da an ce sultan Na him be the leader. All the Muslims are they are under you. So you cannot you cannot think that uh, somebody no more than the Sultan. So that the Sultan Allah sun kuwa tana ce Sultan ne. Ai Sultan din nan ya fi kowa ilimi ya fi a addini haka za su yi tunani. To yaya za a zo a ce Sultan kuma ya bada amana a ce wai wannan amana bai yi ba. Kenan kaga sai Kiristoci su ma su zo su yi karatu irin namu. su gane cewa wato baya hukunci bi ma'an zanen za su gane cewa gwamnawa ne ko shugabawa ne wato ba za mu yi zauna mu amana da shi ba da shi ba kanshi baya bin dokokin Allah za su gane wannan to da ba za su gane ba to yanzu yaya za a yi in an ba su amana kuma a ce amanar bai yi ba a ce to ai wanda ya ba su amanar ga irin yadda yake kawai da ne shugabanmu ne kuma yana muna ƙarƙashin shi sai ya zama to shugaban ya bashi amana to kawai amanan yi kawai ko da mu a tunanin mu shugaban kafiri ne shi kuna da mu a tunanin mu shugaban yi ridda na yawa yana an sunan shugaban musulmi mu ne muka san ya yi ridda amma su ba sani ba to kawai tare amanan da ya bayar kawai mu ma za mu ɗauka amanan yi cewa da kafirai da shi shugaban ya ce to ya ba kafirai amana shekara goma babu ya to wannan shekara goma kuma za mu kiyaye shi ce shugaban ya bayar Na, wannan fada cikin gida ne na'am ta alamuna tsaya fi hadha al-hakim bil khusus sannan kuma sai su san ainihin tabbatar shi ga wannan shugaba a keɓance ko su san cewa shugaba sai sun san yiwu suka san fikiyu sannan kuma su san cewa to wannan shugaba da yake mulki wannan fikiyu da muka sani ya tabbata gare shi na alhukum bi gairi ma anzalallah kaga aiki kenan duk kirista kenan sai ya zama to ya san fikiyu na addini da kyau na'am na'am li alla yuqaddimu ala as-sahih wal amal domin kada su yi gaban kansu su je su yi sulhu ko su yi amana tare da shi jima'u. dima'u sannan daga bayan sun saki jiki a halatta jirinsu. wa a halatta dukiyoyin su idan dakalu biladal musulmi. idan sun shiga garuruwan musulmi wa hadha zahirul fasad wannan bai bayyana na faci ne da kuma dide a kan da shi alwajin tsani الأجوبة المفيدة Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولهذا وما تراه في بعض المدارس والجامعات من الفرق هكا أبدا كنت يقني او ساشا جامي أو ساشا مكرتو جامي أو إي من فرق من فرق للتمثيل الديني na ainihin wato mabambanta tamsiliya na addini inna haqiqatuhum at-tamsil al-bid'i wato haqiqanin sa tamsiliya ne na bid'a lima alimta alimtu min asli lima alimta saboda abin da ka sani na asalin tamsiliya wa hudusi ladayil muslimin da kuma kago shi a wajen musulmi asalin shi wato kagagge ne wajen musulmi kharijan an da'iratul mansus alayhi bi dalil shar'i kuma ya fita daga da'irar abinda aka nassanta a gare shi da dalili na shari'a wa annahu min sabili ta'abbud ladai ahli al-awsan cewa shi din nan wato yana daga cikin hanya na ainihin bautarwa hanya ne na bauta ladan ahli al-awsan ta bangaren masu bautan gumaka asali masu bautan gumaka suka kirkiro shi ne daga cikin mutanen Greek suka fara kawo irin wannan tamsiliya da muke gani da suna addini hmm. wato da kuma yan bid'a na kiristoci wala asala lahu fil islam bi itlaq wato irin wannan tamsiliya ba shi da asali kai tsaye a cikin musulunci kai tsaye huwa idan muhdath in ko haka dai kagagge ne shi wa kullu amrin muhdathin da din fa huwa bid'a duk wani al'amari da ka girgiro cikin addini ba bid'a ne so da shari'a bid'a ne wanda yayi kama da shari'a nam sadaka alai hasba usul shar al wato ya gaskata a gare shi gwargwadon shari'a mai tsarki ismu tamsil albid'i wato sunan tamsili sunan tamsiliya na bid'a ya dace da shi wa amma in kana tamsil fil adat amma ya kasance tamsiliya cikin al'ada ne kamar makarantu makarantun boko a shirya ainihin drama amma drama ya zama an tsara shi ba kan ainihin tsari na haram ba هذا تشبه بأعداء الله الكافرين تشبه هنا يا زما كما تشيني هذا مكيا الله كافرين نهينا عن التشبه بهم eh haƙiƙa an hana mu mu koyi da su lam yu'raf illa an tariqi domin ba a san irin wannan tafsiliya ba sai ta hanyar su sai na ce inna tamsil ad-dini fi musammahu lalle tafsiliya na addini a cikin ambatan su fi marakin safiya wato a cikin markaz irin irin vocational center din nan walmadari suna da vocational center za a shiga daji ko a samu wasu wurare a keɓance su ya zama to ana yin ainihin lakcoci a wajen wannan lakcoci a hankali a hankali ana tura wasu irin ra'ayuka da ainihin hizbiya a wajen za a ce kowa ya sai form akwai wani seminar za a yi ko a can vocation ko wani vocational center za a yi program kaza kaza to galiban ikwanin musulmi suna amfani da irin wannan ta hanyar NSS galiban sai ɗalibai ka tsari ya sai form a ce za a yi haddan qur'ani sannan za a yi wasu karantarwa na sati kaza ko wata kaza in ka je sai a riga cusa ma ra'ayin sa banna ra'ayin su abul ala al mawjudi ra'ayin su sayyid kudu ra'ayin su sayyid hawa ana yi ana cusawa kadan kadan kadan kadan kadan kuma an samu an ware wani waje a daji za a yi training na chinese da wani da wasu abubuwa a gari to duk wani nan gaba ɗaya ana so ne a sanya wa saurayi wani ra'ayi na hizbiya da wa yau ba zai ma san lokacin da ya rikide ya koma wani abu ba ba ire iren wayannan wa'in in kana da yaro ya ce ma za shi irin wayannan abu da din to mafi alkhairi kawai ya tafi islamiya ya je yi karatu ya ba alkhairi da zuwa irin wayannan wuraren dan baka san malaman ba a gani baka san malaman ba kila wasu malaman wato a koyi suna da wasu fahimta marasa kyau ba za su shuka ba yaro gashi ka sai fom da kan da fahimta, sai fom ka tura yara da cikin duniya ba ku sani ba a gari su suna da dabaru irin wayannan mutane na cusa ba yara za a je a yi training to duk wannan training din kuma a wajen za a ga a karanta da wuce yara wasu abubuwa a koyi sikirin wanda yaran za a cusa mai kai baka sani ba kana nan ka saki jiki kana ganin ana koya wa yaro abubuwa ne na shari'a a gane ku na'am والمجالس يعتبر أسلوبا من أساليب الدعوة. إنتو ذكر وين أنا لورا شيء أسلوبي ليه شيء أسلوبي ليه أو أو ده إخوان المسلمين أما وطريقة للتأثير في الشباب عندهم. يوم هنيا لي لتأثير تد السماري أو جنسو. هذا رأيهم. وأنا شيء رأيه وهو مردود عليهم شرعا. شيء وأنا أنتم كل شيء أجريز الشريعة. إذ إن أساليب الدعوة إلى الله. لو قلنا لي أسلوبي ليه دعوة زوا الله da kuma hanyoyi ta tauƙifiya ce falaisa da hajjin hanyoyi ta min indi shay'a wani mutum ba shi da iko ya kirkiro wani abu ta bangaren shi wata la udini fadlan wata la udini saboda karan tsawaita fadlan usman gari wanda yake ba su da amfani da suka yi muraja'a fakara na talatin da hudu تجد ردا للشيخ لشيخ الاسلام ابن تيميه لا يعني ردي na shehu da sa ibn tabiya ala su'alin fi man arasa tariqatan ga ainihin tambaya ga wanda ya kirkiro wata hanya da tafiya dan sanya mutane su tuba daga sabo yana so a tuba daga sabo hmm. sai kirkiro wani hanya wanda ke ganin kamar hanya ne wanda zai iya janyo mutane su tuba a gane ya ce kamar ya fahimci ya sa ganga ana kada da kanta, za a zuwa ana tuba sai samu wani lafiyayyen ganga irin da cocin nan sai da ana rawa shi ma sai ya yi kubi tukuna to jama'a sai ana ta zuwa ana tuba to ya hukuncin wannan sai ibn tabiya ya yi bayani a can shafi na talatin da hudu ya yi rantsi ga wannan al'amari cewa duk wani tuba wanda bai duk wani hanya na shiryawa wanda ba ta hanya na shari'a ba aikin banza ne eh. Eh. ba wannan tafsiriyar ya saba ma shari'a irin nasu na wannan da za a yaro zai iya karatu ya saba kama rahim ana nuna ba yaro kiɗa ba matsala bane eh bismillahir rahim bismillahir rahmanir rahim wa wahum qad qadaw a'marhum ma al-islahat as-siyasiyya eh ga wayannan mutane sun karar da rayuwarsu hmm. tare da gyare-gyare na siyasa lam yazfaru min as-sulta bi qulamati zubrin ba samu nasara da shugabanci ba ko da balli ne na farci ko da balli dan wannan abin da ake yankewa jikin farci din nan ko ta bangaren shi ne ba su samu nasara ba a wajen abin da suke so tunda menene burinsu su burinsu ba wai su gina al'umma kan tauhidi ba burinsu ba shine su karantar da al'umma sallah azumi zakka ko aikin hajji ba burinsu suna so su hau gwamnati to idan mutane sun karar da rayuwarsu da irin dabarunsu amma ba su samu nasara ba ko kaɗan ba su samu nasara ba wala hazu min al-islahi bi ta'if nasr wato ba su tattaro ba daga cikin gyara ba su tattaro da wani yanki na nasara ba ko yankin nasara babu da zuwa cikin da awazma babu babu magana gyara su babban matsalar su yaya za su yi su hau mulki idan ka zo ka ga mutum na yanke gemu zan ce wannan ba shi ne matsalar ba ga Isra'ila na ta kashe musulmi yanzu Isra'ila na kashe musulmi a Falastin wannan kuma gemun da ya bari ba nan yake ba yana fa Najeriya ta ganshi shi ya yanke gemu kame da siya ta ce wannan ba matsalar matsalar shi ne yadda za a motsar da musulmi a jihar ɗauki mataki a kan isra'ila a kwato kudu ka ga mutum wajen shi na jan ƙasa duk nuna mai cewa wannan wajen da ke zan ƙasa ba ne ba da cikin allah kamar shi a nan ne su rawi ke aiki da fiƙiyar aulawiya wannan ba shi ne aulawiya ɗinmu ba aulawiya mu shi ne yaya za mu yi mu kafa shari'a musulunci ga yahudawa na ta mana makirci yaya za mu yi mu kwato kudus ina fasa gane babu dama mutum ya zo yi wa'azi da zarar ka fara sace tuwa yanzu su ne yan salafiya kenan sai su da ɗauko abin da bai da muhimmanci alhali ga muhimman abubuwa kun gane wannan ko hmm. to gaji mutum na irin wannan maganganu yana kana ɗauko abin da bai da muhimmanci sha muhimmai ka san ka san mutanen ku ne su kwata-kwata za su iya kyala mutum wato yana yin abubuwa da dama daga ya aka gefe kaga shi yana jan a ƙasa kaga shi yana shan sigari ba lalle bane fa bai da siya su wannan ba matsalar su bane kawai a tattaru a yi shiru kan wayannan bambance bambance a je a kafa gwamnati kawai abin jona ko wannan shine babban abu to irin wannan wani amsa ka ba su masu irin wannan fikira ne wani irin amsa zaka ba masu irin wannan fikira kaga mutum gashi nan ya kwashe gemu yana kyalli ya jan wando a ƙasa gashi nan wasu na shan sigari wasu na kaza amma ba a ce musu komai saboda ana so a kudu su tumura sana yi magana to ce irin dole za ka ba su iyalin da su to irin wayan nan in muka ce haka kenan sai imanin mutane ya gama lalacewa sa'ana a ji a kwasu kudu kuma gane ba tun da an ce kada ka yi wa'azi akan wannan kurakuran ba su da muhimmanci sosai ba su kyau da ba ne to mun ji mutanen da muke da'awa da su ke nan fa kullum imanin su rabuwa yake wannan ba ta sanya hijabi an ce a yi misali wannan yana jan wando a ƙasa an ce a yi wannan yana aikata haram an ce a yi sai an kafa daula kafin a kafa daula din imanin shi ya riga ya lalace an ce imani yana rabuwa da rabuwa aiki kuma yana karuwa da karuwar ne ashe muna so mu kama daula ya kamata mu gina kanmu akan aqida sahihiya sannan mu tsaya mu karanci ibada ingantacce imanin mu ya cika sosai duk wani abu da zai sa imanin mu ya karu mu tage mu yi shi haka ne ko tunda Allah ta'ala cewa yayi allazina in makkanahu fil ardh aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wa inna wanda in an tabbatar da su a doron kasa za su tsaye da sallah su ba da zakka su yi umarni da kyakkyawan aiki su yi hali ga munkari to wa'annan suna da karancin umarni da kyakkyawan aiki suna da karancin umarni da hali ga munkari a gano wannan to tunda suna da karancin sa yaya za a yi irin su su kama dole musulunci shugabansu yana sauraron music kuma annabi ya ce music din nan yana ainihin sanya munafici a cikin zuciya yana tafiya a mota yana yana kada yana kada jiki yana sauraron zai kuma jagora fa gaba ɗaya jagorancin gaba ɗaya to irin wayannan mutane masu sauraron zai irin wayannan mutane wanda suke katsa gemu irin wayannan mutane wanda suke kirkiro bidiyoyi suna yin maulidi suna kaza suna kaza in ka yi magana ce wannan ba shi ne matsalar ba to wayannan furu'a ne na addini to ai ba hujjera cewa dan hakkin da kare na shi ke zo ne ma ido abin da kake ganin ba matsala ba ne to zai zama to matsala gare ka nan gaba kuma ji wani ko to da haka za a ba su amsa cewa wato magana kafa daula muna jiran shi ne bai tabbata ba tukuna yanzu ba mu da iko kan shi muna muna kokarin gani ne ya yugo magana falastin shi wa muna jiran shi ne bai yiwu ba amma magana an sake mu ba abu ne wanda zai yi very simple Mm. to kai abin da zaka iya tsura kafin abin da ba zaka iya wannan kai abin da zaka iya a wannan sai dayan wancan wancan din Allah fa zai ba sai idan Allah ya gamsu da kai ya gamsu da aqidarka ya gamsu da manhajinka ya gamsu da kaza sai zai baka wancan Allah ne yake bada wancan amma sai kai wannan farko na abubuwan da kake iyawa ka iya shi tukuna sa'annan maganar daular zai biyo baya kuma wannan irin tunda alalacin suke misali inda suke alalacin shugaban ma haka alalacin zai haka zai kasance za a sabo daga daga cikin irin wa'annan lalatattun za a sabo shugaba ina wajen gane wannan so da ko ta ka'ida sai usul fiki wai almasu masur la yasqulu bil maysur Almasu. la yasqutu bil maysur kuma al maysur la yasqutu bil ma'sur mai sauki baya faduwa don mai wahala yanzu menene mai sauki wanda zai yi ajiye mu dage wando sanya hijabi iyaye salloli nisanta haramun nisanta bid'a duk abu ne wanda za ka iya don bayan wuce ba zai riƙe kai a hada kai ba amma ba to kudus ba sai kun buga da bayan wuce an je an ce dole kwato kudu ake so yi wannan a dakata shi kuna sai an samu sai an yi wancan eh? to su zai ga sai su rika dariya su ce wai an zo ana ta magana kan abubuwan da ba su da muhimmanci har ba wani malami daga cikin zai cewa <coughs> za ka dan an karu sunna yana tambaya wai idan Allah yake alhali ka shi ana kashe kashe mutum a can kudu wai kada ka tsaya tambaya wai inda Allah yake shi ana kashe musulmi a kotu to idan na yi shuru ban tambayi inda Allah yake ba zai sa adina kashe musulmi a kotu a shi ko da na yi shuru ban faɗa ba ana ana kashe wasu to amma kuma faɗan kuma yana da muhimmanci don musulmi ya san siffofin Allah da sunayensa in karantar da shi addinin shi yanzu kashe musulmi a kudus zai hana ainihin a karantar da mutane sallah wani bai iya sallah ba ce kai ka zo kana tambayar da ake sallah ana kashe musulmi a kudu to wannan usulubi ne nasu gaba ɗaya su a wajen su addini ya dakata a shiga siyasa kawai eh to shi ne abinda malam ke nuni a nan wajen ya na tadarrus wato suna suna suranta suna suranta wai bin mataki a hankali a hankali wa na. alhali an ga musu istidraji cinciri su sun sun halaka. Allah ya musu kiwon ragon layya wa hamunal wusula wa hum hmm. su suna tunanin wai sun sadu zuwa ga Allah alhali sun yanke da shi kunu ahadihim mu'alliman ka annahu nabi fi ummatihi wato ɗayan su yana kasancewa malami kai ka ce shi kamar annabi ne a cikin al'ummarsa fasaskizuhu al'atma a siyasiya hmm. sai ainihin kwaɗayi na siyasa sai ta fuske shi alaiha zuwa gare ta ji mu bi dafi'i muzahabati ulama ilmaniyin ilmaniyin a munafiq sai ya kafa hujja da ainihin wato bi a muzahabati ilmani da ainihin abin da zai tunkuɗa shi zuwa ga muzahama da ainihin ilmaniyun ko munafiki shi ne yana sai ya hau kan mulki fala ta zalu bi tanzulat zai ta sulhu yana sauka kan ra'ayinsa yana sauka kan ra'ayinsa ba wasu abubuwa ma na aƙidar shi zai sauka a gare su su tunanin shi ya za ya mulki a gane ɗaya bayan ɗaya yana sauka kan ra'ayin shi hatta rika dini har sai addinin shi yayi laushi wata zahabu anu halawatu ma kana yaji har ya zama to wato zakin abin da ya kasance yana ci na akida zakin manhaji duk zai rabu da shi zai dinga rabuwa yana rabuwa da akida shi yana rabuwa da tarbiyyar shi Kaɗan-kaɗan yana tanazulat saboda ya samu ya haɗa kai da wayannan mutane saboda a kafa mulki yanzu min wazifatin nabi ila maduna sai ya sauka daga wazifa na annabi aiki na annabta zuwa ga aiki na rawa aiki na yan siyasa masu mulki ya tashi daga wazifatin nabi ya koma wazifatuwa siyasiyi a gani shi da ba ɗan siyasa kowa ya san shi shi ɗan siyasa dole ne in yana so siyasa shi ya kyau ya nuna yana tare da kowa shi ko ba annabi ba shi dole ne ya nuna yana tare da kowa shi gyara yake yi wazifatun nabi shi ne Islam. wazifar ɗan siyasa shi ne a tanazul ɗan siyasa yana so ya samu abusuwa ya yi ta kowa na shi ne kamar in a najeriya ne sai ka yadda musulmi na kare ko musulmin ɗan ɗariƙa na kare ɗan shi'a na kare ɗan ɗalakato na kare ɗan kowaye na kare za su gaice ka maulidi ka ji in ka ɗin wasu to kun dai fahimci ba da zai zala ne ko to wallahi ba za mu zaɓe shi ba da ɗin ɗan izala ne mun gaice shi maulidi maulidi bai zo ba ko bai kawo wakili ba bai kawo taimako ba to da in yi haka za ka shi da je mu shi da komai ko da ɗan izala zai dole ya je mu maulidi zai je maulidi kuma alhamdulillah wannan maulidi din Allah ya sanya masa albarka ko muna fata wannan abin da ya faru ya zama to hanya wanda musulmi za su zama to sun waye sun san darajar kaza kaza da ya ta bayani haka zai je sannan kuma ɗan ƙalakatu su gaice shi ya zo su gaice shi musamman ya je a yi musamman da shi da su wani lokacin iya shi ma ya ɗanyi wani karatu shi ba ya nuna ya iya a ɗan kabara to bayan an gama da wannan sai kiristoci ce to let's see whether whether he's fanatic sai aka ce coci a zo a faso ya ba da kai faso ya shafi kai ya tutu da riko sai ya zo ya miƙa wuya gare su kiristoci kaza kaza kaza daga cewa mai zafin addini kuma mai zafin addini bane a gama nan sai yan ethical cultism kowa da kwanci ya gaice shi hatta yan cult daga cikin mabiya za su ce mai ba suna fada a wani temple da ake zuwa gara suka ci ka nan ya ce ba zai je in ba za ka je kawo mana kuɗi ba kuɗi dole ya bada kuɗi ko yaji inda in za su to wannan wannan wannan wannan kawai yana da ra'ayin in yanzu kawai zai bayar da Najeriya ko zai yi islamai da Najeriya ne to dole nan siyasa ne in dai kan mutum na mulki yake nema sai ya yi sassauci kan ra'ayinsa dole ne to wannan shi ne fahimta na ikhwan ka yi sassauci kada ka yi magana kan akida kada ka yi magana kan banaji ka yi shuru kan ra'ayinka ka yi kowa da kowa kan zakara tare da shi kai da burinka ka samu jama'a da yawa to wannan shi ne ko kowane siyasa a kowane zamani shi wasa ɗabi'a bai addini ba shi yana gyara ne ka kwacin da gyara yake yi masu son gyara kawai za su bi shi yanzu wannan masallaci yanzu inda siyasa ake da ya cika hawaje amma tun da addini ake yi kaza na da kyau ka bai da kyau mai son wa'azin kawai shi ne saurare mu shi yasa ba zai yi malamin sunna mabiyansa yawan ya kai na yan biriya ba ko ya kai na yan siyasa ba ba zai yi ba saboda shi zai ce wannan shirka ne wannan biriya ne wannan kafirci ne wannan musulunci ne wane ne zai bi shi sai wanda yake son abu na asalin duk wani da ciki. wannan shirya ta kai ci na'am ومن بعد مطمعه ومن بعد مطمعه قرب مصرعه duk wanda kwaɗayin shi ya yi nisa to karuwa masra'uhu to faɗuwan shi ya kusanto inda mutum na da kwaɗayi da yawa kwaɗayin duniya to wato faɗuwan shi ya kusa wani amuru lillah shi al'amari na wajen Allah hmm. ana cewa wai kuda wajen kwaɗayi akan mutu daga son bulkin nan zuwa kuma sai ina son bulki ba sai mutuwa insha sai neman taimako ne sai neman da aka ce za a yi jiya insha yau din insha za a zagaya a tsohon ce ba zo da yawa ba kuma jiya bana sauri za mu tashi ana tunatar da lokaci ya karatu